a yau alhamis uku ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da sha biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun wannan 'yan risala mai suna falasu fatawa muhimma ta lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiyyati wal ifta wanda wannan lajina musamman an aji ta ne saboda bincike na ilimomi masu zurfi da kuma baiwa al'umman musulmi na duka duniya fatawa dangane da abin da ya shafi addinin su na musulunci wanda ke kanki a yanzu da za ki rubuta masu ki aika masu ta su kowane irin su kina da tambaya kika rubuta to za a baki ansa in kika rubuta da larauci za su samu in kika rubuta da turanci za su samu in kika rubuta da yaren kima to za a samu a yi bincike shi wannan yaren daga ina daga wata ƙasa ce za a samu waɗanda suke 'yan wannan yare sai a fassara sai a ba da ansa kuma wata rana kina zaune sai ki ga ga wannan fatawa da yaron ko an buga an raba mu duniya gaba ɗaya kowa ya samu shi yasa wannan lajina ta rubuta wannan fatawa kwaya uku kadai a cikin wannan 'yan risala duk da cewa suna rubuta fatoyinsa a kibɗa-kibɗan littattafai kusan yanzu a akalla wanda muke da shi ya kai mujalladi 20 da wani abu ina fata mun gane wannan da kyau kuma kun san lajinonin daban-daban ne iri-iri ne kuma kowanne suka rubuta karar ɗin da suka tabbatar akan abubuwan da musulunci yake shine a kai na tabbas to wannan 'yan risalon wannan 'yar fatoyi guda uku na farko ma na ce za a magana akan butulan da'awati ila wahadatul adiyan ba daidai ba ne kuma ma ya saba wa musulunci da a wanda ake yi na cewa a koma a cure a dunkule addinai waje ɗaya wanda a yau ake kira da cewa interfaith na biyu ta harimu bina'il ma'abidul kufuriya misalul kana'if haramun ne ba da dama da kuma kyautar da filaye da hukumomi na gwamnati kan yi a gina waje wajejen ibada na yahudu ko kiristoci churches da dai sauransu wannan haramun ne kina da fili kin san cewa waɗanda suka sai filin za su gina coci ne to haramun ne ki sai da masu da wannan fili naki domin a gina wajen sabon Allah na a at min wasa'il tansir tsoratar da al'umman musulmi ga mada hanyoyin da ake bi wajen yada bushara na addinin kiristanci ko kuma addinin yahudanci da sauran addinai da kuma hana su dukkanin wasu dama da za su iya yada addinin su a tsakankanin musulmi da cewa wannan ba daidai ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau to wannan lajina ita ta zauna ta ba da wannan fatawa kamar yadda muka fara ji a karatu na ɗaya da na biyu a yau sai mala ya ce sabi'an gaba na bakwai da ke bayani dangane da cewa hada addinin musulunci da wasu addinai waje guda da sunan haɗin kai ko da sunan zamani ya kawo a cure a yarda da su muka ji cewa wannan da'awa ta saba wa musulunci mana ya ce dalili na bakwai wa inna min hidda hazihi da'awatul afima yana daga cikin mugun tasiri da wannan da'awa na laifi yake ɗauke da shi ita kanta da'awan ma zunubi ce su kansu masu da'awan mutane ne masu zunubi waɗanda suka yadda da wannan da'awa su kansu yadda da wannan ma zunubi ne ganin da'awan tana kaiwa da komowa a yi shiru a cewa komi a kanta da shi ma wannan zunubi ne mana yake cewa ilga'ul fawari bainal islami wal kufur domin ita wannan da'awa na cewa a yi attaƙari bainal adiyan a matso da addinan ko a ta'ari bainal adiyan ko hiwarul hadarat ko kuma interface da suke cewa yadda da wannan zunubin to yana cirewa musulmi ganin irin baraka ko kuma shan bamban da ke tsakanin musulunci da kafirci akwai bamban mai yawan gaske ba ɗaya ba ne kuma baunin ba addinin musulunci ba zai taɓa haɗuwa da wani addini ba kowa yake haka musulmi ba zai taba zama daidai da wanda yake kafiri ba ko ko za a iya daidaitawa to ko wani zai iya daidaita tsakanin mahalici da gunki tsakanin aljanna da wuta ina fata mun gane tsakanin annabawa da kafirai to ko wannan ba zai taba yiwuwa ba shi yasa malam ya kira cewa da'awa ce afila da'awa ce ta laifi da ce ta zunubi malam ce kuma da awace da ke kokarin rushe bambanci tsakanin alhaqqi wal batil gaskiya da ɓanna wal ma'ruf wal munkar kuma da'awa ce da ke ƙoƙarin daidaita tsakanin abubuwa kyawawa a shari'a da kuma munana wa kasar hajizin nafra bainal na wal kafirina da kuma ƙoƙarin rushe katangan da ta tsakanin musulmai da kafirai domin addinin musulunci har kullum ƙoƙari yake ya nisanta ya ture tsakanin musulunci da kafirci da kuma su kansu kafiran musulmi su nisance su kasu matse su ballantana su gurbata su kadai in za a matse su sai dai a matse su saboda a kira su kamar yadda za mu zo mu ji karara allah madaukin sarki cewa ya a kira su allah madaukin sarki bai ce a zo a haɗu da su a yadda da abin da suke a kan shi na ɓalla ba ko kun gane wannan da kyau ko malam yake cewa fala wala wala bara wala jihada wala itala ita wannan da'awa da ke cewa a zo a haɗe addinan waje guda a tafi tare to suna son su kau da bambancin da Allah ya ce akwai tsakaninmu da su ne shi Allah ya ce akwai bambanci tsakanin mu musulmi da kakare addinin ba ɗaya bane kuma addinin suna da suke ba daidai bane addinin musulunci ne kare daidai to su suna son su nuna cewa lallai a kokarin daidaitawa sannan akwai alwala walbara wa fil islam to kokari suke su kauda alwala'u walbara dole ne musulmi ya miƙa wilayen shi ga addinin shi sannan ya yi bara'a baran baran da duk wani addini da ba shi ba to akwai alwala'u wal da ahkam din shi wanda da izinin Allah littafin alwala'u walbara wa fil islam yana daga littafin da in Allah ya so sai mun zo mun bayyana muku irin saƙon da ke ciki sannan wala jihad wala kital irin wannan da'awa da ake yi na zo a karmatsa a cakuda tsakanin gaskiya da karya tsakanin musulunci da kuma bata da 'yan batattu ke ne yana son ya nuna babu jihadi kenan domin in an yarda da su suma addini ne me na ne cewa kuma akwai jihadi mun gane wannan kuma jihadin za a yi shi ne li'ila'i kalimatin lahi saboda ɗaga kalmar Allah fil ardillahi a ƙasan da Allah ya halitta ina fatan kun gane wannan da kyau yanzu kalli musulmi da aka ba aka bammake su har make make su kuma musulmin da yake kokarin yadda da su su suna kaddamar da jihadi da kisan gilla kan musulmi a kasashen su su kuma musulmi kowanne ya kama hannun shi ya shiru so yake ba ya kamo hannun shi ya ce zo da qur'anin mu yace kai kafiri ne to kai yanzu ba kafiri bane kai ma mai addini ne ko mun fahimci wannan da kyau ko na gaya muku a karatun da ya gabaci wannan cewa su kafirai malamansu ne suke zama suke har da yadda addinin ake son ya tafi to tambaya anan mu musulmi muke haka cin addini ba muke yi ba shi addinin musulunci yana cin gashin kanshi ne dole ne kowa ya bi da malami da ke da talaka da kowa yana bin dokan Allah ne kamar yadda Allah yake so ya ce wallahu jalla wa taqaddasa yaqulu haqiqa Allah maraukin sarki yana cewa qatilul ladina la yu'minuna billah ku yaki waɗannan da basu imani da Allah ba wala bil yawmil akhir ko basu yadda da ranar kiyama ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abin da Allah da manzon shi suka haramta wala yadinuna dinal haqqi kuma ba sa bin addinin gaskiya min alladhina utul kitaba daga cikin waɗannan da aka wa littafi ku yaƙe su hatta yuqul jizyata an yadin wa hum sagirun har sai sun ba da jizya cikin kaskanci da tozarci to kenan in aka hadi aka ce an yadda ba matsala wannan ayan kenan an aiki da ita ko ko me suke nufi da wannan ayan jama'a kafirce ma aya ɗaya a cikin alkur'ani ɗaya yake da kafirce ma alkur'ani gaba ɗaya yanzu wannan ayan da ta ce a yaƙe su har sai sun ba da jizya in ba ma su yi musulunci ba ko kun gane wannan da kyau ko to kin yadda da abin da ayan ke ɗauke da shi shi kan shi kafirci ne ridda ne barin addini ne sannan Allah madaukin sarki ya faɗi wannan aya ne a cikin sautar tauba aya ta 29 wa yaqulu jalla wa haka Allah madaukin sarki ce وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Allah ce ku yaƙi mushrikai gaba ɗayansu kamar yadda su ma sun haɗa kai suna yaƙan ku ne gaba ɗayansu jama'a duk inda kafiri yake a duniya bakinsa ɗaya wajen yaƙan musulmi ya ishe ku duk rikicin da ake a Jos arna na kashe musulmi ƙasar Amurka bata taɓa magana ba amma da aka ce musulmi sun kai farmaki a wasu ƙauyuka a cikin jos sakatariyar harkokin ƙasashen waje na amurka clinton ba irin sutun da bata yi ba cewa lalle sai an kama su an hukunta su kuma sai su fito karara sai su ce waɗanda suka kai hari na baya-bayan nan ana harin da aka kai na farko ba ɗan da shi tun da musulmi aka shi wannan ko da yake wasu fulani ne ƙashin ta wani bafulatanin ma da ya kai harin ko sallan baya yi tsafin shi kawai yake yi in dai ka taba nagge to ba zaman lafiya ba nagge ba zaman lafiya ina ba ta mun gano wannan da kyau domin ba fulatani a tunanin shi nagge tana daidai da mutum ɗari ne kana taba mai examiya ɗaya to sai ya karka duk sulhun da aka yi ba ba daidai da nagge ba to kai ba ko ba ka duk sulhun da wani babban shi zai je ya yi yarda da wannan matsayin sulhu ne haka suke inda ku ne ma musulmi za ku taba su haka za su kuma musu share garinku ba abin da ya dame su to da aka wannan da yake kafiran duniya suna ya ku gaba daya ku kalli yadda suka samu gudunmawa na ƙarfafa gwiwa da duk abin da suke nema daga ƙasashen waje kuma kalli yadda kafiran duniya suka haɗu wajen yaƙan musulmi a ko'ina su ne suka kitsa rigingimin da aka yi ta a somaliya har yau ya zama ƙasar somaliya kusan sama da shekara babu wata tabbatacciyar gwamnati sai gwamnatin je kana yi ka ba irin kitsa wutan bala'in da kasashen turai ba su yi ba a kashe sayid bare a kashe waye a kashe waye har kasan take har yanzu da kasan musulmi ne zalla kalli kasashen da ke kewaye da wannan kasan irin su eritrea irin su habashi da sauransu suna zaune lafiya lokacin da kasashen kafare ne me yasa su waɗannan ba za su zauna lafiya ba kasan somaliya kashi ɗari bisa ɗarin su musulmi ne kun gano wannan da kyau ko sun ce suna son su bi shari'ar Allah an ce ba a yadda ba a lokacin da suke dab da mamaye kasan gaba daya kasan eritrea kasan kiristoci ne haka ta turo sojojinta ta nemi ta mamaye kasan amerika ba ta mata ihun barawo irin yadda tema kasan iraki da ta fada kasan kuwait ba a je a yi taron dangi a fidda su da karfin tsiya haka aka yi shiru aka bar suka ci karansu ba babbaka har sai da mujahidan musulunci da kansu suka iya koransu da karfi da yaji jama'a kuma kallon wannan abubuwan abu ne fa a fili abu ne a sarari su waɗannan da ba su shirya kashe su saboda addininsu ba a ɗaure saboda addininsu a tsane saboda addininsu ba in su ba su shirya ba sai shirya ai jama'a ko kun gane wannan da kyau ku Allah ne ya ce suna yakan mu gaba su to kuma ku shirya ku yaƙe su gaba ɗaya to ba cewa muka yi yaga kawai a je a kama karkashe mutane ba amma wannan haɗuwan to laifi ne ba daidai ba ne si nasu mu mai namu cinaka in cinawa bai taɓa zama laifi ba ku kalli irin yadda suke taron dangi wajen yaƙar musulmi a afghanistan daga zargi ana zargin cewa kawai wai ai alka'ida ne ta kai hari a markazu tijari al'alami world trade center kawai shi kenan sun je sun kai hari sun dinga yayyafa musulmi ba ma ba mai kallon kullun da suke na kasar iraki a lokacin saddam ne suka ce matsalar cin da saddam musulmi ne kasashen kuma mutanen da ke kasan musulmi ne an ba an kashe maza an kashe mata an kashe tsofaffi an kashe marasa lafiya da 'yan kasuwa da kowa amma da kasan cuba shugaban kasan fidel castro ya musu laifi ainihin zai sun fada ma kasan da irin wannan yakin ba saboda kasan kiristoci ne tura sojojin suka suka shiga kasan suka kama shi kamar yadda ake kamo kaza a kulki suka je suka tsare shi ina fata mun gano wannan da kyau ya kamata ku gane irin yadda suka haɗe kai kalli irin yadda sanda united soviet ta watsi kowace ƙasa ta kama gabanta an waye gare ƙasan chechenia da yake kashi 100 bisa ɗarinsu musulmi ne sun so a ba su yancin kai aka ki amma duk sauran ƙasashen an ba su kwanakin baya an samu matsalar rikicin ƙabilanci a tsaye daga cikin ƙasashen da musulmi suke da yawa daga cikin kasashen da suka bangare roƙon arziki suke ƙasar rasha ta turo ma sojoji a ɗan tsaye da abin sun ce ba za su tura ba ai ta rikici saboda ƙasar musulmi ne jama'a kuna gane wannan da kyau ko ku kalli irin kisan gillan da isra'ila take musulmi a filistin cewa kan za a yi za a kai kayan agaji ga musulmi sun ce ba su yadda ba kasashen Turo su fito su tofin allah tsine ga harin da suka ma. jiragen da ke ɗauke da kayan agaji ba su iya wannan ba kuma ƙasashen duniya na kafirci sun haɗu sun goyi bayan isra'ila to shine allah yake cewa wa mushiriki na kafatan kama yuqatilunakum kafa yadda suke yaƙen da kalma ɗaya da makami ɗaya da manufa ɗaya kuma ku yi masu wannan ba inda allah ya ce ku zo wai ku zama irin wannan na gamin baki da gamin gambiza ba inda Allah ya faɗi wannan cikin alkur'ani in ku akwai wani malami da ya ce akwai to kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo a biya ji hasali ma Allah bayyana mana yake duk inda alheri zai zo mana toshewa suke yi ma yawaddu ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina Allah ya ce da dai kafiran nan daga cikin ahlul kitab yahudawa ne ko kiristoci hakan mushrikai masu bautan gunki ko bautan wuta ko sauransu ba su san Allah ya saukar muku da alkhairi an yunazzala alaikum Allah ya saukar muku da wani alkhairi daga ubangijinku Allah ya goba masa ce wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha Allah ya ce ba sa so in alheri zai zo za su daƙili a ko'ina ne makalin da mutanenmu suke yi wallahi a cikin wannan interfaith da ake ta ake tawaye mutanenmu sun bi kowa zakewa duk da cewa arnan suke son a yi saboda samu daman yada addinin su da rusa addinin ku domin duk wani malami da bigoyi bayan wannan abin ba so suke su hada baki da sauran malamai da gwamnati ga bayan shi domin su su iya cin karansu ba babbaka kuma wasu malaman sun san ba daidai ba ne amma saboda tsoro sun yi shiru to kuma tsoron zai kai ka zuwa ga abin da zai zama abin da kake tsoron kuma ya ce ka shine kai baka yadda ba kuma na su zo lokacin da za su ce dole ka fito da mutanen ka kamara baya in ka ce a kuma sai a kashe ka dama ba mutum kake tsoro ba kuma kai kwanciyanka a gida ka gani kanka mutu kana nan kawai kai da kanka za ka gaji ko duniyar ta gaji da kai sai ka mutu ba gara mutum ya mutu akan addinin shi ba annabi ce man kutula man kutula dole dinihi wa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi yana gwagwarmayin kare addinin shi yi mutuwan shahada wani sai ce shi abin da baya so shine baya sa daure shi ya kai da annabin Allah annabi Yusuf dan annabi jikan annabi kakan shi na sama annabi amma sun kama sun daure shi akan gaskiyan shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace ita ma wannan aya aya ta 36 ne a cikin suratul tauba Faminan na takwas ya ce an da'awata ila wahadatul adayan da'awa dangane da cure addini waje ɗaya ko kun gano wannan da kyau ko malam ya ce in sabarat min muslimin muddin ta bullo daga musulmi ku ji wannan musulmi yanzu yana wannan da'awa da ake ciki malam ya ce fahiya tu'tabaru riddatun sarihatin an dinil islam ana kallon abin a fassara shi da cewa rudda ne karara wanda ke da wannan tunani ya bar addinin musulunci ya zama kafiri musulmi da'awan cewa a zo a haɗu da addinan nan na ɓata da addinin musulunci a tafi tare ya yadda da nasaranci addini ne ya yadda da yahudanci addini ne kuma addinin musulunci ma addinin musulunci ne manyan malaman najmatu da'imati suka ce lalle wannan ne wannan abin da ya kawo ridda ce karara a cikin addinin musulunci ma mun fahimci wannan da kyau ko kalla annabawan Allah duka ba su da wannan ba kuma Qur'ani ya fito karara ya tabbatar mana da wannan ba inda alqur'ani yi fara ba yahuda na cewa annabi Ibrahim nasu ne haka ne kiristoci ma sun ce annabi Ibrahim nasu ne mu ma musulmi mun ce annabi Ibrahim namu ne sai Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasrani annabi ibrahim ba ba yahudi bane annabi ibrahim ba ba nasare bane walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim yana bin addini ne hanifi kuma musulmi ne wa ma kana minal mushrikin bai daga cikin mushrikai mushrikai mutanen makka masu bautan gunki masu bautan wuta mutanen habasha da sauran fatattu na duniya annabi ibrahim bai tare da su annabi ibrahim ba na kiristoci bane ba na yahudawa ne da nassin alkur'ani allah madaukin sarki shi annabi ibrahim namu ne ko mun gano wannan allah bai tsaya nan ba sai ce inna aulan nasi bi ibrahim lallazi tabauhu sai ce wa hazan nabi wanda suka fi kowa dacewa da annabi ibrahim su ne waɗanda suka yi imani da annabi ibrahim sanda yake nan sai kuma ce da wannan annabi wallazi na amanu da kuma waɗanda suka yi imani sai ce wallahu waliyul mu'mini Allah bai tsaya ba sai ce wadda ta'ifatun min ahlil kitab wasu daga cikin wadda ta'ifatun wasu daga cikin kungiyoyi na ahlil kitab sun so law yudillunakum da sun iya batar da ku shine duk kokarin shigo da irin waɗannan kungiyoyin kun gane sai ce wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun ba komai suke ba illa su iya batar da kawunan su alhali ko ba san haka ba mana makircin zai koma a kansu duk waɗannan ƙungiyoyi da za a zo a shigar da mata a ce kuma kungiyar ku a mata rijista ka ga mata duk sun kiɗi za je taro a ji a tashi a sa musu dubu uku uku ta ce ah, me na manta wance to kin sai da addinin ki ne ina fatan mun gane wannan da kyau sai ta kokarin shigo masu da abubuwa a ce kun ga yanda muke so ga yanda muke so malamai suna nan makarantu suna wazuka suna masallaci suna wazuka wanda ya ta an ta sai ta ta shigar da abubuwan karkashin kasa sai an mamaye su da daga cikin makirci shine fito da kungiyoyi na ba mata rance su rika sana'o'i ko kun gano wannan da kyau ko su kuma saboda shegen talaucin tsiya wanda talauci zai zama sarmaji daga nan har na lahira haka za su yi waɗannan abubuwan ba su farga ba sai lokacin ya kai dab kina son ki addinin ki kasa kalli matan da ke san wannan don Allah sun canza daga yadda suke don Allah sun canza yin watan ki nawa da shiga cikin irin waɗannan kungiyoyi na arna kuna tara masu kuɗi kuna masu kaza kuna masu kaza don Allah me tsina na to malam mu kuna ta hana mu waɗannan abubuwa mu ko ba ku ba mu jali ba ai da mu ba masu ba da jali ne mu masu ba da aqida ne ya kada ku gane wannan abin da muka ce za mu bada mana bayarwa mu kuma yan amur bil ma'ruf ne wallahi anil munkar wajibi abin da kuke munkari ne sai ne kokarin hana ku talauci kan ke faru ina fatan mun gane wannan da kyau kuma ga kaya na dakin ke siyar mana wani a annabi zuwa ya ce a bashi annabi ya kalli wannan kato haka sai ya ce je kwaso kayan dakin shi haka tifan shi ya ɗauko aka kaɗa masa karrawa aka sai da su aka bashi jali ya je sana'a ko mun fahimci wannan kuma wallahi irin yadda aka yi min bayani irin sukan da ake baku bashi ne da ruwa ke da wanne za ki ji kina taimakon arna a nan kuma suna da muguwar manufa a nan sannan kuma abin da kike ce riba ne ya za ki da bala'in ne ya sa kanki a ciki kuma talauci ba zai baki ba ka gane ki gane wannan kina nan kina cikin wannan za su ƙara danno maki da wani abu sai kudin mutane ya zo ya haye kanki to a lokacin za a komo a riga tsara maki kuma abubuwan da za ki yi dole ke kin san ba daidai bane daga nan sai ki komo ki zilmiya al'umman annaba a cikin wannan bala'i da yake sa kanki saboda kina tsoron talauci arziki da talauci nawa ne ne Allah shi kiyaye to kun ga waɗannan abubuwa shine manufan wadda ta'ifatun min ahalil kitabi law yudillunakum kullum suna fatan wannan sannan Allah madaukin sarki ya bamu labarin annabawa fa ba wani annabi da ya zo cikin al'ummar shi yi kokarin haɗa kai da kafiran da aka turo ya kira su wadan a tafi tare ba wani annabin da ya wannan cewa kai a kira su kawai har ila wa Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim ya ce wa iz yarfa Ibrahim Al-Kawai al-qawaid min al al-bayt wa Isma'il a yayin da annabi Ibrahim yake daga qawaid ginshikai bangaye na ɗakin Ka'aba da shi da annabi Isma'il sai ce rabbana taqabbal minna wannan aiki da muke ya Allah ka karba mana innaka antas samiul alim Allah kai mai ji ne kuma kai masani ne rabbana waja'alna sai ce ne muslimaini laka ina kafiran da annabi ibrahim yake tare da su ya zo da wata kalma da za ta shigar da su sai ce musulmai ne laka sai ce wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wani ya ce ah, al'umma mai mika waya su ma kafin sun mika waya wannan islam ake nufi mun gano wannan da kyau ko ya ce Allah ka sanya musulmai ne laka mu zama musulmi wanda sun miƙa waya gare ka sai ce wa min zurriyatina ta zama ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub in innaka antat tawwabur rahim bai tsaya nan ba sai ce rabbana wa ba'as rasulan minhum Allah ka tada masu da wani manzo daga cikinsu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim annabi ibrahim ne addu'a a tada mana da manzon Allah ba shi manzon Allah shine addu'an annabi ibrahim cewa rabbana wab'as fihim rasulan minhum Allah ka tada wani manzo a cikin su domin ina yake gina dakin Allah ba maka ba to Allah ka tada manzo a cikin waɗannan mutane yatlu alaihim ayatika wanda zai zo gaya masu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima ya karantar da su alqur'ani da sunna wa yuzakkihim ya tsarkake su innaka antal azizul hakim Allah kai mabuwaye ne mai hikima zaka iya wannan Allah ce wa man yargab an millati ibrahim illa man safiha nafsa babu wanda zai kiyamaci addinin nan na annabi ibrahim da ya tsaya ma musulunci tsantsa sai wanda ya wawaitar da kanshi sai Allah ce wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah ce mun zabe shi a duniya kuma ko a lahira yana daga cikin jama'an mu na kwarai iz qala lahu rabbuhu aslim yayin da Allah madaukin sarki ya ce ma annabi Ibrahim ka mika wuya ka musulunta qala aslamtu li rabbil alamin annabi Ibrahim bai ji kunya da tsoro da shayi da kwaɗayin komi a wajen kowa ba sai cewa wasabiha Ibrahim banihi wannan addini na musulunci ne annabi Ibrahim ya ma ƴaƴan shi wasiyan shi wa yaqo sai ce ya bunayya inna Allah astafa lakum ad-dina Allah ya zaɓin muku wani addini ce falata mutum na illa wa antum muslimuna kakku sake ku mutu face kuna musulmi kuma addinin nan na musulunci ne Allah ya ce su waɗancan da ake cewa a zuwa haɗu da su a kira su za su muku wani ƙarya a'a ai wucin zaman ne za a rika kokarin kiran su ƙarya ne ba fa abin da yake nufi ba kenan har ka da abin da suke su ma fa imani ne ai yaddanka da su ma addini suke shi kan shi wannan yaddan ma ne ina fatan mun gano wannan da kyau yaddan ma rubda ne abinda ake sa a tsamo ka kenan ku ji kararo ya ce illa wa antum muslimun sai Allah ce am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut ka ce ku kamar kuna nan a lokacin da annabi ibrahim annabi yaqub ya zo mutuwa ai mun ji cewa annabi ibrahim ya zo da hadda yaqub ya mai wa'azi ko ya nuna mai musulunci zai ko ya nuna mai a tsaya ba addinin Allah ba gudu ba ja da baya ko to shine Allah ya ce ko kuna nan ne lokacin da mutuwa ta zo ma yaqub is qala li banihi lokacin da ya zauna da nashi ƴan ƴaƴan kun ji yanda yake wasiya jama'a ke kin yi nan ƴaƴan ki sun yi ina sun yi nan kuna can daga dish sai internet sai kaza sai kaza suke tarbiyyar ƴaƴan ku ai sun yi boko ne sun yi waye ranar kiyama ki shirya zaki samu lasisin shigan ki wuta a hannunsu domin ya ce ku tseratar da kanku da iyalanku daga wata irin wuta da makamashinta duwatsu ne da kowa mutane sai ke yake shiga aljanna sai ya yanke sai na wuta sai su jaki ku shiga tare ko gano wannan da kyau shi ne ya masu wa'azi izhabar ya kobal maut if kana li banihi ma duna min ba'adi yanzu dai ya san me suke ku to in na mutu me za ku yi bauta ma suka ce kano na ila haka. ai za mu ci gaba da bauta ma ubangijinka ne wa ilaha aba'ika kuma bauta ma ubangijin iyayenka shine ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahidan kaunan ya ce abin bauta daya su ko sun ce uku ne ina ba mun gane wannan da kyau ilahan wahidan sai suka ce wa nahanu lahu muslimuna duk inda ta komo ba canza ma addinin musulunci suna wa nahnu lahu muslimuna sai ce tilka ummatun kada khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malu haka annabi yusuf yace rabbika da min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin ashe shi ma yaji daga wasiyan da kakanni suka yi tawaffani musliman jama'a dan me ba ku yada addinin musulunci ba sai kuma musulmi su lalace a nan annabin musa lokacin da masiyartan fir'auna suka musulunta allah ba bamu labarin wani irin barazana ne fir'auna ya masu duk da ya gama sai suka ce wa matan kimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna duk wannan abun da ake mana ana mana ne kawai don mun yi imani da ayoyin ubangijinmu yayin da suka zo mana rabbana fa afrig alaina sabaran wa tawaffana muslimin ashe shi ma annabi Musa da ya zo da awon da yayi akan me yayi kan musulunci yayi kawai ku rika cin amanan mutane kuna daura su kan wani abin da Allah bai yarda da shi ba ko mun gane wannan da kyau ko shi yasa annabi Musa a wani waje Allah ya bamu labarin shi cewa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin duk inda kaba qur'ani sai ce kaza muslimina muslimina muslimina قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين إذا ku كجوك waɗannan ayoyi ku ƙara jin ne malaman tausiri suka faɗi don gane da su kuma wallahi duk wanda bai tsaya da musulunci ba har wannan arnan da suke yaudarar kansu kuma ake yaudarar su ake wannan ƙungiyoyi na batar da musulmi ranar kiyama sai sun yi burin ina da masu ma musulmi ne qur'ani ya ce roba ma ya yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina kafirai za su yi ina da masu ma musulmi ne a ranar kiyama Allah ce ya akulu wa yatamattau ku bar su su ci su sha su ji dadi wa yulhihimul amalu sai ce fa sawfa ya'lamu duk waɗannan masu waɗannan abubuwan suna dan dan kashin miya ne fa dan dan abin da za a samu ai cefane ne kaf duk wanda ko ganshi a cikin wannan kungiya ne interfaith ko da sarki ne ko da babban ma'aikacin gwamnati ne yan dalolin da ake yi kowa ne yake dannewa kawai don su ne amma in ba kawai me yasa bai je kan tara islamiyya ba in taimakon addini ne me yasa bai zo an je wa'azin magudanci da shi a ƙauye ba in taimakon addini yake yi kwallo sikan da annabi suleiman ya rubuta ma wancan ba eh, sarauniya innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa tuni muslimin haka ce ya ayyuhal malau ayyukum yatini bi arsha qabla an yatuni muslimin haka ta zo falamma ja'at qila laha haka ba arshiki da sarauniyar ta zo sai ce wannan haka gadonki yake kalat ka annahu kamar shi kuwa sai ce wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin duk annabawan Allah kuka bi sai kun ga su musulmi ne akan musulunci suka kira kuma ba su kira irin waɗannan ƙungiyoyi an kafa a zaman nan su ba saboda shi kan shi kira kan waɗannan ƙungiyoyi kafirci ne mun dai ji an kira annabi ya shiga a zamanin shi Allah ya saukar da kulliya ayyuhal kafiruna Allah shi kiyaye shi zama wajibi a kokarin bayyana wa mutane musulmi ya ɗauko wannan abin yake malaman lajina suka ce wannan rudda ne karara li'annaha tastamu ala usulul i'tiqad domin wannan yana rusa asalin aqidan musulunci malam ya ce fatar da kufr billahi azza wa jalla kuma wannan abin yana gangarar da mutum zuwa ga kafirce na Allah wa tabtul sidqal qur'an sannan wannan da'awa tana lalata gaskiyar alkur'ani ƙur'ani ya ce mutanen nan ba shidayyu ba ne kai ka ce shidayyu ne ƙur'ani ya ce ba addini suke ba kai ka ce addini suke yi to kana son ka ce ƙur'ani bai faɗi gaskiya ba kenan jama'a kuma fahimta abin da malam yake sai bayyana mana yadda da waɗannan da'awoyi to lalata gaskiyar alkur'ani ne wa nasahu li jami'i ma qablahu min alkutub sannan kuma musu ne da cewa da aka ce alkur'ani ya shafe dukkanin littattafan da suka zo kafin shi kai yanzu ka ce littattafan nasa gaskiya ne kenan kana musun qur'ani bai shafe su ba wa tubtilu nasakh al-islam li jami'i ma qablahu min ash-shara'i wal adyan sannan mutum da ya yarda da wannan muguwar da'awa kamar yana musun cewa addinin musulunci bai share dukkanin shari'o'i da dukkanin addinai ba ina fatan mun gane wannan da kyau alkur'ani ya share duk wani addini da wani annabi ya zo da shi addinin musulunci ya share shi alkur'ani ya share dukkanin wasu littattafai da wasu shari'o'i da suka zo kafin saukar da shi sannan duk wani wanda yake wani addini wanda ba musulunci ba a yau kowa ya kafiri ne kiran shi aka ce a yi ba inda aka ce a zo a haɗa gwiwa a yadda da abin da yake don shi ma ya yadda da abin da kake ina ba ta mun gane wannan da kyau mala ya cewa bina'un ala zalika fahiya fikratun marfudatun shar'an wannan tunani na ce a kirawai kafirai a zuwa kulla ƙawancen addini da su da'awa ne wanda musulunci ya watsi da su muharramatun qad'an kuma haramun ne yadda haramun ne shiga haramun ne gani a shiru malai ce bi jami'a adillati tashri'i fil islam da dukkanin dalilai da ke kafa shari'ar musulunci ba a yadda da waɗannan abubuwa ba min qur'anin wa sunnatin wa ijma'in din nasoshin Alƙur'ani ba sai da wannan muguwar da'awan ba kun gane wannan da kyau ku sannan kuma nasoshin hadisan annabi ingantattu ba sai da wannan ba ko kun gane wannan da kyau ku haka ijma'in malaman musulunci a ina suka samu wannan abu jama'a da cewa suka yi kawai sun kafa kungiya na yan iska da sauran addinai ba ruwan ba amma cewa suka yi da addinin musulunci mu ko musulmi ne kuma qur'anin nan mun san shi ko mun san hadisan nan ko mun san ijma'in da malaman nan suka yi su kuma har yau sun kasa kawo mana inda aka ce ayi ko kun gano wannan ƙaryen da ba su yi ai wallahi ana bin waɗannan abubuwa ai ana ana samun dama ana masu wazi ƙarya ne ba inda aka ce ka zo ka yadda da abin da yake sannan kai mai wa'azi a matakin farko cewa ka kira shi abin da yake ba daidai ba ne shi yasa malam kai tsaye ma bari ku ji abin da zai gaya mana to shi ne sai malam ce tasi'an gaba na tara wa bina'an alama ta kaddama in kun gina wannan bayanin da zai zo nan gaba da abubuwan da suka riga suka gabata a baya فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا بيداتي قدوم مسلمين دي إيمان دا الله نو بنجي شبا وبالإسلام دينا كما يدد الدين المسلم شي الدين شباني وبمحمد نبيا ورسولا كما يدد أنه محمد منزنشني kuma gane wannan da kyau ko kuma shine annabin da Allah ya turo mashi wa da'awati ila hazil fikra afima kuma kira zuwa ga irin wannan aure da yake na a cakuɗa a karmatsa a murmula a dunkule addinai waje ɗaya da'awa ce na laifi wata jiwo alaiha da kuma zabarar da mutane a kanta wata ha bainal musulmin da saɗaɗo da cikin musulmi duk musulmin da ya da Allah ne ubangijin shi ya yi da manzon Allah shine annabi shi ya yi da alkur'ani shine littafin shari'ar shi to bai halatta ya da wannan da'awa ba ballantana ya haɓaka ta ballantana ya zabara ya shigo da ita tsakankanin musulmin annabi fadlan an istijabatu laha ballantana shi kuma ya zama ɗanta wa dukhulu fi fi mu'tamaratiha haka duk wasu irin tarurruka da ganawa da za su kira to bai halatta musulmi ya je wajen ba wani da watiha da kuma haɗuwa domin taron ƙara ma juna ilimi bai halatta musulmi ya kai kan shi wannan waje ba wale tima ilaha muhafiliha haka duk wani gayya da za su kira da duk wasu abubuwa da za su sa a ce wai musulmi ya yi da waɗannan abubuwan da halatta ya shiga ba abin da yake wajibi a kanku ba ku ji anan ku ku tsara kanku ba ƴaƴanku da ke makarantu domin har yanzu suna bi makarantun secondary school ana kokarin haɗa kai da nss da sauransu domin a haɗuwa tsakanin musulmi da arna mun gano wannan jama'a wasu kasashen ma ba ɓatan ya kai ɓata musulmi za su haɗu da abokan su kiristoci a je masallaci a sallah tare da arna duka ji adiri daidaita sahu a yi sallah in an gama kuma sai a tafi coci tararren lahadi a ji a shi kenan a yi musulmi eh, a yi musulmi ne alkafiru a kul musulmi kenan gawa ga tare wani ne in ne interfaith ne ba mun ji a baya cewa suna sa harka hada alkur'an da babin da waya na buga waje ɗaya ba ba mun sun ce harka gina masallatai waje ɗaya ba to sai kuma kuma harka shiga na ibada tare daga nan sai a raba a imani yanzu an jima kuma ne a kafirce sun ma'amalu sun kafaru sun mazzadu kufran lam yakun Allah ya gafira lahum wa la yahduhum kaza kaza kaza illa tariqi jahannama shikenan sai an dawo jama'a kuna gane wannan wajibi ne sai kun tsawatar da yayin ku wannan kina na irin wannan yanayin abin ya karfi kawai shikenan sai da zo maki da yaro sai shi ta tare zai ce Michael za ta wara Michael arni da arni ko kuma kun cika zafin kan addini duk ba Allah ke kira ba waye ma san abu waye waye san wanda zai dace kun gano wannan jama'a kuna fahimtar wannan asalin da'awan da aka ta fara sace to ba wanda ya san wanda ba yake kan daidai ko dai kawai Allah zai samu dace a mu ne san wanda suke kan daidai mu ne musulmi mu ke kan daidai da nassar alqur'ani inna dina inda layin shikenan mu ne akan daidai to ai kuma kuna yin shirka duk wanda ya shirka da ma ya hada da kafirai ne shi ba musulmi bane karambani ne a ce mashi musulmi wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wannan ya tafi sai an dawo jama'a kuna gano wannan da kyau ku eh sa wannan ba daidai bane Allah madaukin sarki ya sa mu dace nabi mala ce la yajuzu li muslimin bi halatta ga musulmi taba'atu tawratu wal injil mun faradaini ya zama yana aikin buga da gurza misali kina da printing press a ce za a kawo maki aikin ki buga masu injila ko a taura bible ba laka ke wannan aikin ba fa kaifa ma alquran alkarim ta yaba ce ki hada alkur'an da kuma wadancan littattafai fi gilafin wahidin a cikin littafi daya yaya ki buga ma daban ki masu aikin bugawa haramun ne haka gwamnatoci su taimaka masu wajen bugawa muddin gwamnatin na musulmi ne haramun ne ka sai yanzu gwamnatocin musulata ayacin da kana shugabantin soyayya eh, ya 50-50 a ba musulmi shi ke nasi ga zama kafiri ba ka sani ba kai dai ba za a tauye haƙƙinsu ba amma duk wani abin da zai taimake su wajen su gina addinin su ko ba za a masu ba kuma gano wannan da kyau ko duk abin da zai taimake su wajen wannan haramun ne a taimake su kan shi wannan shine ka'ida islami amma fa ummatin ya yarda da Allah shine ubangijin shi ko kun gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malai ce faman fa'alahu duk wanda ya hada alqur'ani da wani littafi a waje din ya buga shi au da a ilai ko ya kira zuwa ga ayi haka fa huwa fi dalalin ba'id wannan ya bata bata manisanciya malai ce lima fi zalika min al-jam'i bainal haqqi domin ya haɗa abin da yake shine gaskiya alkur'an alkarim wal muharrab da littafin da aka birkiɗa shi awal haqqil mansukh ko gaskiya wanda aka shafe shine at-taura wal injil kun gane wannan da kyau ko at-taura da injila gaskiya ne littafin Allah ne an shafe in kuwa wannan da ke hannunsu ne to kuma littafin Allah ne da suka lalata shi ita ba ta mun gane to bai halatta a haɗa shi da wanda yake gyararre wanda ake aiki da shi yanzu ba wannan haramun ne kun ji wannan da kyau zama salisan na uku bala ya ce ya li bai halatta ga musulmi ba al-istijabatu li wata bina'il masjidi wal kanisa wa ma'abad cewa ya yadda a zo a gina masallaci da coci da wajen baututtuka na yahudu da masu gargajiya da masu tsage da masu bautan dodo a waje ɗaya bai halatta ba wa jam'in wa majma'in wahidin ko a gina su a wata matattara kwaya da wannan haramun ne ina fatan mun gane jama'a idan ba kafiri ma an kira shi taro ya zo to ta shi ba zai magana ba Qur'ani cewa in ahadun minan minal na istajara ga fa'ajirhu hatta wasu ma kalaman lahi zo ya ji maganan Allah ne a mai wa'azi in an gama sun ma'abligu ma'amanahu ba wai maka wa'azi kai ma kai mai wa'azi ba to me zai faɗi ba abin da yake da shi wanda zai faɗa ina ba ta kun gano wanda da kyau kawai jama'a mutane ne ba su karatun addini ba san komi ba saboda tsaban karambani wai kawai sun da su ustazai ne lokacin da suke jami'a wai abin da ke ban mamaki wai kawai don mutum wani ya shiga shi ke nan wannan ya mai da shi malami eh wallahi tallahi waɗanda ke cinye sai da suke karatu ba su da yawa ba ya kano gwada kishin addini ne kawai suke allah saka masu alkhairi ba su ɗara daga ɗaliban islamiyya ba masu kishi ne a wajen allah ya ƙara masu san annabi amma kawai mutum ya gama ya ƙi taimakon addini ya je ya samu katon ofishi ya zauna don ya lalata addinin kawai sai su ɗauko irin waɗannan bala'o'i sai shigo ma al'umma da shi kuma da sunan addini kuma in ka bi ƙarshen abin sai ga kawai ƙashin miya ne kawai ke ƙoƙarin gyaggyarawa kuma a san su za su samu fice su yi amfani da wannan dama wajen samun shiga cikin gwamnati wajen samun shigar da mutanensu wajen abubuwa da gashi kenan shi yasa da za a samu wani daga cikin al'umma zai samu matsala ba su ba taimakon shi ba saboda waɗannan mutane suna ƙoƙarin zubar musu da kayan tiredansu Allah shi kyauta bala ya ce lima fi zalika min rafi eh, bidinin yi ubadullah bihi ghaira dinil islam sauran muddin mutum ya yadda da gine-ginen wajen nan eh, wajen ibadoji wanda bai dace ba to kai tsaye ya yadda kenan da wani addini da ake da'awan wai allah ake ma kuma wannan addini ba musulunci ba ne wa inkaru zuhurihi ala kullihi sannan yadda da waɗannan addinai a ba karfi ƙarfi ta hanyar addinin musulunci to inkari ne da manufan nan ta Allah da ke cewa zai buwa yadda addinin musulunci akan sauran addinan gaba daya wa da'awatun madiyatun ila annal adiyan thalatha kuma addu'a ne ta banza ta neman tara abin duniya kadai yasa ake da'awan cewa wai yanzu addinai guda uku ne jama'ar annabi da nassin alkur'ani addini guda nawa ne guda ɗaya ne duk sauran wasa suke da shirme wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya Allah ce tafi da fito da ibace ibacen banza suke yi ba ibada suke yi ba da nassin alkur'ani yanzu malamai sun ce a yadda wai addinai sun zama uku shi Allah ya ce ɗaya ne so kuma sun ce nawa ne sun ce uku li ahlal ard at-tadayyun bi ayyi minha wai sun yadda mutanen da suke bayan kasa su yi kowane addini suka so daga cikin waɗannan guda uku wa annaha ala qadamin tasawi sannan addinan suna kan hanya ne na daidaito wa annal islam ghayra nasikhun lima qablahu min al-adyan sannan da'awa ce da ke nuni akan cewa wai addinin musulunci bai shafa sauran addinan ba karfin su daya imani da su duk ɗaya ne duk wanda ka shiga kayan daidai kai da aka ce ka kira sa su bar abin da suke ba daidai ba ne kai kuma kai ke kokarin tabbatar da su akan wannan shirgi da badar Allah ya sauwaka malai ce wala shakka Allah ya karara zalika a wai taqadahu aw yarda bihi malai ce babu ko shakka tabbatar da wannan ko kudoce wannan a cikin zuci ko yarda da shi kufurun malai ce wannan kafirci ne wa dalalun malamai suka ce wannan bata ne لأنه مخالفة صريح صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين سو da yadda da irin waɗannan da'awoyi to saba makararan alkur'ani ne mun daji nassoshi tun daga kwana kwanakin baya da suka gabata ko da kuma saba ma hadisan annabi ne masu ɗimbin yawa da kuma ijma'in musulmi wa atrafin bi anna taharifatil yahud wa nasara min indillah ta'ala sannan yadda da wannan kenan duk canzawan da qur'ani yace sun mallata taban su kenan waɗannan mutane sun yadda da wannan canjin cewa gaskiya ne ina fatan mun gane wannan da kyau ta'ala Allahu an zalika Allah ya fi karfin ya saukar da abu wani katon banza ya canza sannan kuma ce canjin da wancan yayi ma Allah ya yarda da shi jama'a kuna gane wannan da kyau ko shi sa wannan da'awa Allah madaukin sarki ya murkushe ta tun da wuri kar Allah ya ba su cin nasara kusa ko a nesa addinin musulunci shine addini kare da Allah ya dabe sannan kuma wajibin mu shine mu kira mutanen akan cewa su musulunta su bar abin da suke saura ba daidai bane malai shi kama annahu la yajuzu taslimatul kana'is malai tasmiyatul kana'is biyutan lahi malai ce coci bai halatta ma kirata da dakin Allah ba kun gano wannan da kyau ko coci ko wajen bautan yahudu ko wajen bautan dodo bai halatta kira shi ɗakin Allah ba wa ahalaha ya abudu Allah fiya ibadatan sahiha maqbulatan inda Allah bai halatta kira masu yin ibada a ciki a matsayin masu bautan Allah ko masu yin wata ibada kyakkyawa ingantacciya kuma karɓaɓɓiyar awa a wajen ibada a wajen Allah bai halatta a kira wannan da ibada kuma karɓaɓɓen ibada ba li'annaha ibaratun ala ghairi dinin islam saboda su waɗannan suna yin bauta ne a wani addini da ba na musulunci ba wallahu ta'ala ya ga shi ko Allah cewa yayi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min duk wanda ya nemi wani addini ya ba na musulunci ba to Allah ba zai karba mai ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin alahira zai tsinci kanshi daga cikin hasararru mala yace bal hiya buyut buyutun balhiya buyutun yukfaru fiha billah malai ce sai dai coci da wajen bautan yahudu za ku yi kiransu da cewa gidaje ne ko ɗakuna waɗanda ake kafirce ma Allah a cikinsu na uzu billahi min al-kufur wa ahala. muna roƙon Allah madaukin sarki ya kare mu daga kafirce da kuma waɗanda suke kan kafircin jama'a kun gano wannan da kyau ko kun ma ji bai halatta ku kira inda suke ibara da cewa wajen bautan Allah ba saboda tsantsan kafirce ma Allah yake a wajen qala shaykh islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shaykh muslimci ibn taymiya yace fi majmu'ul fi majmu'ul fatawa a cikin majmu'ul fatawa al-kubra nashi a juz'i na 22 shafi na 162 yace laysat ay al-bi'a wal kana'is buyutallahi yace da wajen bautan yahudu da coci wajen bautan kiristoci ya ce ba taɓa zama ɗakin Allah ba wa inna ma buyutan lahil masajid kaɗai ɗakin Allah shine masallaci bal hiya buyutan yukfaru fi Allah sai dai coci da wajen bautan yahudu da sauran wajen bautan dodo da sauransu to waje ne da ake kafarce ma Allah wa in kana kana yuzkara fiha koda ko kun ji ana kiran sunan Allah a ciki fal buyut bi manzilati ahliha gidajen to a matsayin masu zama a gidan ne wa ha kuffar masu wajen kuma kafirai ne fahiya buyutun eh lalle gidaje ne amma ibadatul kuffar waje ne wanda kafirai ke bauta kenan wajen bautan kafirci ne da kafirai ke ibada a ciki ba Allah suke bauta ma ba haka ya zama wajibi kowa ya kudurce kuma kowa ya imani da wannan jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to bayan wannan duka sai ce ashirar na goma domin ma ya ji an yi ulama yana daga abin da ya zama wajibi mutane su sani anna da'awatar kuffar bi'amata bi'amma mala ya ce domin kiran kafirai gaba daya wa ahlul kitabi khassa da kuma kiran yahuda da kiristoci a keɓe ilal islam cewa su bar abin da suke na ɓanna zuwa addinin musulunci wajibatun alal na wannan wajibi ne akan musulmi bin nusus sariha min alkitabi wa sunna wannan nassoshi karara sun tabbata akan haka cikin alkur'ani da sunna jama'a a kira su aka ce ba inda aka ce su zo a matsayin su ma wasu manya ne su ma wasu masu addini ne a zo ana kafana da kafana da su har ma in an faɗa su biki tebur ce ba su yadda ba akan ne har ma su ku rika jamma malaman ku masu maganganun nan kunni jama'a mun gano wannan da kyau ko har ma a ce kaza a ce kaza a ce kaza nan nan ba ku labari wani bawan Allah ne malami ne yana karantarwa yana wa'azi mutane suna ganewa kiristoci na ta musulunta irin wannan kungiya aka ja ka samu a Kaduna aka kira shi aka ja mai kunni aka ce ya shiga taitayin shi ya shiga taitayin shi wasu ba su yadda ba da abin da yake to in ba ku yadda bayan Allah ya yadda kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu mala yake cewa walakin zalika la yakuna illa bi tariqil bayan wal mujadalati lati hiya ahsan gaya masa yadda addinin musulunci yake da kuma a kira su zuwa ga addinin ana ne ta hanyar yi musu bayani da kuma a tattauna da su ta hanyar da ta fi kowanne kyau shine in an ce ana sa fahimta da su a kira su ko kuma su kira aji sai a zauna sai a gaya masa yadda addinin yake ba wa a kira su a yadda da cewa su ma addini suke a kan shi ba a rika tafiya da su ana tsara abubuwa tare su ma suna kan wani shirya ba ne wannan shi ne kuskuren ba wai a tattauna ba mu ma a shirye muke in za su gayyace mu je a tattauna sai mu je sai a tattauna su ma sun ce mu gayyato sai mu gayyato sai ya zo sai a tattauna kun manta an taba hada mu da wani rabaran mun tattauna da shi a gidan nan fm na zaria queens fm tun daga wannan lokacin ba kara ba wai wani saurayi kai tsaye ina sukan abin da yake a kai ina cewa ku ne kuke yin kaza kuke yin kaza ba daidai bane ne jama'a ko kun gane wannan da kyau ko domin ana magana ne akan lalacewa da gurɓacewar tarbiyya na shi na daga cikin gurɓacewar tarbiyya makarantun nan da mutanen ku ke kafa wanda kuma da kan kuma kuna kafawa ai ku ne kuka ce a fito da tsare ce waje mace ta fito da gashinta a waje ta fito da kirjinta waje da matsanta a waje ta fito da skirt ta fito da kawai ta matsa jikinta ka gaya min yadda tarbiyya ne kyautatu ta balaga yaran da ke makarantar da malamu makarantar da sun balaga wahayi aka yi aka ce kar malami ya so ko ya sha'awar ɗaliban shi wahayi ne ina fata mun gano wannan da kyau an tara soje da kuma an cewa ana koyar da tarbiyya yace ce ku gaya masa addini ya hana a cikin babul an hana mace ta zo da kanta a bude har ma a ji muryanta ma an hana amma yanzu yarinya sai zo ta tsaya maka a matse da kanan kaya wajen zo maka bushara ne ita da ma an tsine mata albarka ma maganan da ta yi mai ta tsinanniya ce kowace zo na ja mata aya babul na ce to ke kin zo wa'azi kuma babul na ce ke tsinanniya ne an ga wake tsinanniya ta buga mutumin kirki magana bata san ayan ba aka nuna mata gani ta ce to ba za a je ta ƙara neman bayani za ta dawo gobe karfe hudu na yamma har yau hudu na yamma biyu ba kusan shekara biyu jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana mu. ma'ana ya ce wa adamu tanazuli an shi'in min shara'il islam in kuma za a tattauna da su ba za a yi tanazuli kan komi na shara'ar musulunci ba wa mutum ya sassauta a ci a ba a hankali tun da arna ana tare da su a ba a hankali a sassauta ba wannan ina fatan mun gane duk abin da muke akan shi na musulunci zami ku kallon lokacin ba aka zo za a yi shari'a zamfara arnan kasan nan gaba ɗaya haɗuwa suka yi suka ce ba su yadda ba ɗaya daga cikin ma da ke kasan can wani in ya ne ba wai ya kai gwamnan zamfara wai ƙara wai sau da ya lalata mai tarihi wa cikin tarihin shi dole a rubuta a wata ƙasa da shi yake cikinta an taɓa da'awan kaba gwamnatin musulunci jama'a me amfani haɗuwa da arna yana da rana kalli wannan cin mutunci da wulakanci shi ko yana wakiltar wasu arna ne yarima kuma yana wakiltar wasu musulmi ni ba kasa gane bayanin da tsarin mulkin kasa yana cewa kowa yana da yancin ya addinin da yake so yana yana arna ne ke da yancin su abin da suke so banda mu ku kalli yadda dare tsaka suka kirkiro cewa za su rika zuwa jerusalem don su kishiyanci musulmi suna zuwa aikin haji kuma gwamnatin kasar nan ta yadda da mu muka zo muka ce kaza a ce mu kuma ba yadda ba kuma still wai har yau ana ta tafiya ana cewa a tafi haka a tafi haka ko da tattaunawa za a yi da su kun ji mala ce musulmi ba zai tanazuli ba ana ba zai sauka da kan abin da yake a kan shi ba malai ce wa zalika lil wusuli ila qana'atihim bil islam wa dukhulihim fihi wai a ce zanaja wai a ce za a bi waɗannan abubuwa ne saboda wai a gamsar da su shiga cikin addinin musulunci musulmi su koma suna dan aska gemu ana koma ana dan take wando ana koma ana dan wasu abubuwa na shirme kuna gano wannan da kyau ko wai dan a dan gamsar da su wai su shiga cikin addinin musulunci aka ce ba za a wannan ba wa'azi za a yi ta masa har wa'azi ya gamsar da su su musulunta aw iqamatul hujjati alaihim ko kuma a tsaye da hujja karara a kansu su fahimta mu ya halika man halaka an bayyana bayyanatin don duk wanda zai halaka ya halaka kan an dai bayyana mai gaskiya wa ya haya man hayya an bayyanatin duk wanda kuma zai rayu ya rayu saboda yana kan gaskiya domin Allah ya ce kul ya halal kitabi ya ko halal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa ga wata kalma wacce za ta daidaita mu tsakanin mu da ku idan ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to su ko karara ba za su yi ba mu mun yadda da annabi isa annabin allah ne mun yadda da annabi musa annabin allah ne su kuma sun zagi namu sun kafirce mashi kuma wai mu kuma sai mu ce wai muna tare da su shi yasa malai ce duk wanda ya shiga cikin wannan kungiyar ya bi su ya tafi ko da kun ji ce mashi musulmi ana cewa ne kamar yadda ake ce ma waɗancan munafukai na zamanin annabi musulmi amma a zahiri suna tare da waɗancan ne kuma a ranar kiyama fi darkil asfal minan nar za su kasance Allah shi yi cewa Allah na abu da illallah ku zo mu haɗa kan wata kalmar da ba za mu bauta ma kowa ba sai Allah wala mushrika bihi ko ba za mu haɗa Allah da kowa ba wala ko wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kada wani ya ɗau wani a matsayin abin bauta a aji Allah fahimta in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimuna kun ga duk inda ka ya komo ba inda ka da musulmi ya sassauta daga bayyana addinin shi da kuma kiran kanshi a matsayin shi ɗan musulmi ne ba inda ka yadda da wannan kun gano wannan da kyau ko shi yasa in Allah ya kai mu gobe za mu zo da sahihul bukhari za a karanta shin annabi ya yi aiki da wannan ayar su musulmin da ke cikin waɗannan ƙungiyoyi na daidaita tsakanin musulmi da kafirai sai a tambaye su kuma ya suke aiki da ta shin daidai da na annabi ko ko saɓani da na annabi kenan bin annabi ne shirya ko ko bin waɗannan ƙungiyoyi na ɓata su ne shirya jama'a ko kun gane wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya tabbatar da diga-digan digadigan makan addinin musulunci waɗanda suka zame suka fanɗare suka bauɗe suka ɓata Allah ya dawo da su akan shirya in ko ba masu shirya bane Allah madaukin sarki kai maganin nan da suka ɗara masu kangara su ma Allah madaukin sarki kai mana maganin su subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum